Hukumomin juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun yanke dukkan wata hulɗa wadda a su da ƙasar Najeriya. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Yanzu yanzu ne muke samun wani sabon labari daga jamhuriyar Nijar inda muka samu labarin cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun yanke dukkan wata hulɗa wadda a su da ƙasar Najeriya. bayan najeriya akwai ƙasashe da dama waɗanda ke goyon ecowas su ma sun yanke hulɗa da su bayan nan kuma mun samu wasu sabon rahotanni daga jamhuriyar nijar inda dukkan wata ƙasa wadda adda jakadi na jamhuriyar niger mai aiki ƙarƙashin jagorancin jamhuriyar niger inda sun mai kada shi gida a cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau za ku ji labarin cewa hukumomin tsaro na ECOWAS har yanzu dai suna kan bakarsu ta cewa za su shigo a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda dai labarai sun ka zo muna da maraicen nan inda mun ka samu labarin cewa Bola Ahmed Tinubu a yanzu yana jiran a sa mai hannu ga takarda ne domin ya zo ya aiwatar da abin da ya zo yi a cikin jamhuriyar Nijar. A yau kuma a jamhuriyar Nijar an yi wata gagarumar zanga-zanga ta addu'a wadda ake can ana yi domin jamhuriyar Nijar ta samu kwanciyar hankali da zama lafiya a cikin jamhuriyar Nijar. Al'ummar musulmi na duniya kuma da na har na jamhuriyar Nijar suna ci gaba da yin addu'a domin a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin jamhuriyar Nijar gaba ɗaya. A yau ne muka samu labarin cewa shugaban rundunar tsaro ta ECOWAS ta ƙasar Cote da Ghana da Benin da Togo a yau ne sun ka halarta wajen wani babban taro da sun ka gudanar a ƙasar tarayyar najeriya abuja a yayin da muka samu wannan labari bisa wani babban shafi na jamhuriyar nijar inda ya wallafa wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda kamar yadda sun ka tattauna bisa ga lamarin da suke son su farma jamhuriyar nijar domin su ci galaba a jamhuriyar nijar wajen ƙwato tsohon shugaban ƙasar nijar bazum muhammed. 'Yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu ana muka kawo ƙarshen wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Sai kuma idan Allah ya kama na rai gobe da safe za mu ci gaba da kawo muku labarai waɗanda muka samu a cikin shafuka na shafuka sada zumunta. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. Yanzu yanzu ne muka samu labarin cewa shugaban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 a yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau yanzu yanzu ne mun ka samu labarin cewa rundunar tsaro ta ecowas ta yi wani zaman taro tare da makarabanta a babban birnin tarayyar najeriya abuja a yayin da wannan labari ya zo muna bisa wani babban shafi na jamhuriyar nijar wanda ake kira da muke labari inda ya wallafo wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda sun kai kira da rundunar tsaro ta jamhuriyar Nijar da su rungumi zaman lafiya da gaggawa in ba haka ba akwai wani abu wanda zai biwa a baya kamar yadda rahotanni sun ka zo mana cewa kakakin runduna tsaro ta ECOWAS inda ta turo wani babban sako bisa ga runduna tsaro ta jamhuriyar Nijar a yayin da dai wannan runduna tsaro ta jamhuriyar Nijar ce ke mulki a yanzu a jamhuriyar Nijar wadda aka kira da CNSP ta jamhuriyar Nijar. A yayin da shugaban tsaro na ECOWAS ya turo wani babban saƙo ga hukumomi na jamhuriyar Nijar da su rungumi zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar tasu, kuma da su niyyar gaggawa sakin tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed a yayin da wannan labari ya kuke saurare akai-akai. muna ɗauke da cikakkun labaru wanda muka samu bisa ga wannan abun da ake ta yi a cikin kwanan nan. Sun ka ce tare da samun sauƙi a dawo da tsohon shugaban ƙasar Nijar wanda an kai ma juyin mulki a jamhuriyar Nijar a dawo mashi da kujerar shi zauna bisa kujerar shi ta mulki a halin da ake. Yanzu dai suna jiran lokaci ne domin a ba su lokaci ko kuma a cika musu takardu domin su kaddamar da al'ummar jamhuriyar Nijar domin su je su kwato tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed su aza shi bisa karagar mulki ta jamhuriyar Nijar. Sun ka ce mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar ba za a hidda shi ba, a halin da ake dai ya ce suna bisa kan durowa a cikin jamhuriyar Nijar domin su zo su kwato tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed su maida shi bisa ga mulkin nashi. sai dai shi ma abdurrahman chani maiga shi ma ya yi martani bisa ga rundunar tsaro ta ecowas inda ya bayyana musu da cewa a halin da ake shi ma ya matsu da najeriya kuma ya tsani najeriya bayan shi kuma an samu shugabannin kasashe uku da wasu shugabannin kasashe turai waɗanda suke bayan jamhuriyar niger inda dai a halin da ake maganganu ɗaya ake gayi bisa hanyoyi na sada zumunta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 wannan zanga-zanga ta kumshi addu'a kuma da sauran al'umma wayanda ke yi ma jamhuriyar Nijar domin a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a halin da ake ana can ana ta wannan zanga-zanga dai wadda kun ga mun kawo muku a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau yanzu ne wannan labari ya zo muna cewa inda a jamhuriyar Nijar ana ta yin zanga-zanga domin a ci gaba da yi ma jamhuriyar Nijar addu'a da samun kwanciyar hankali a cikin halin da take yanzu. Kamar yadda dai labarai sun ka zo mana cewa inda a yau ne hukumomi sun ka je jamhuriyar Nijar domin a samu a tattauna da matsalar da ta faru da tsohon shugaban ƙasar Nijar da shi da sabon shugaban ƙasar Nijar inda dai wannan dai rigimar dai har yanzu ba a samu an kwantasar da ita ba. Sai dai wasu labarai sun zo muna da cewa shugaban kasar burkina faso da shi da shugaban kasar mali inda sun fito sun yi wasu raddi bisa ga ecowas bayan shugabanni biyu da sun kai raddi bisa ga ecowas inda an samu wani shugaban kasar shine shi ma kuma ya fito ya yi nashi raddi dangane da ecowas kamar yadda dai labarai sun ka zo mana cewa inda sun fitar da wani sabon labari ne da cewa wannan rigimar dai ba nan za ta tsaya ba kamar yadda bola ahmed tinubu ya ɗau aniyar zai kawo musu hari suna shirye suna kuma zaman jiran shi duk abin da ya iya yi ya je ya yi su shigo jamhuriyar niger su ga abin da za a yi musu a cikin wannan lokaci kalilan.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 kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda a yau ne an ka tura wakilai domin a samu a yi sulhu sai dai abin ya citira ba a samu an kai sulhu ba a yayin da mun ka samu labarin cewa ibrahim traore da shi da asimi goita ya ce wannan zaman na faɗa ne ba ba na sulhu ne ba don haka su ɗau ɗamara su tunda sun ka tutsu wannan rigima za a yi su da su da shugaban ƙasar gine shi ma ya sako bakin shi cikin wannan magana ya ce yana goyon jamhuriyar Nijar. A halin da ake dai al'ummar jamhuriyar Nijar gaba ɗaya sun bi bayan soja wanda ya hambare tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad inda tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad har yanzu dai yana kurkuku a zamne yana jiran Bola Ahmed Tinubu da ya zo ya cece shi ga wayannan hukumomi na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 hukumomi na jamhuriyar Nijar kamar yadda sun ka bayyana ma al'umma da cewa hukumomin ƙasar Faransa a yau ne lokacin da aka ba su ya cika don haka dole dole za su niyya su tattara kayan nasu su bar jamhuriyar Nijar. Tuntuni dai ranar da an ka aza musu lokaci wanda za su barin jamhuriyar Nijar inda suke fara fita daga jamhuriyar Nijar. inda an samu wani babban jirgi wanda ya zo a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin ƙasar Nijar ya zo ya fara dokar su. A yau dai ne aka tsammanin za su kwashe kayan nasu duka daga jamhuriyar Nijar. Abdullahi Chani sabon gwamnati na jamhuriyar Nijar inda ya tsaida wasu jakadodi na wasu kasashen waje na jamhuriyar Nijar. kamar Togo da Benin da kuma Ghana, a yayin da muka samu wannan labari jiya da marice cikin wani shafi na Jamhuriyar Nijar inda ya yi bayani dangane da wayannan jakadodi na Jamhuriyar Nijar da su su komo a Jamhuriyar Nijar. inda lo'adin da aka ba su kuma ya cika a halin da ake sun tattara nasu da nasu domin komowa a jamhuriyar Nijar. Rundunar tsaro ta ƙasar Najeriya ta yi musu bisa kan niyyar da take bisa gare ta domin su kawo hari a jamhuriyar Nijar. Yayin da mun ka samu wasu majiyoyi na labarai inda sun ka wallafo muna wannan labari wanda muke dauke da su a yau. Hukumomin ƙasar Najeriya wayanda sun ka yi raddi a jamhuriyar Nijar domin suna jiran a ba su umarni ne domin su zo su aikata wani abu a cikin jamhuriyar Nijar inda dai a yau kuma mun ka samu wani shafi na